daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 da 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Ku saurare barkanku da warhaka kuma barkan mu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau Asabar da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin. Bayan sauraron cikakkun labarun duniya sai shirye-shiryenmu ne da kullum inda a halin yanzu za ku gyara zama domin sauraron cikakkun labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa su sunusuwanti da farko muhimman kanunsu. Shugaban ƙasar Iran ya jaddada cewa sun yi imani da tattaunawa, amma ba su jin tsoron duk wata barazana. Asusun kula da ƙananan yara UNICEF na Majalisar Ɗinkin Duniya ya sanar da cewa sojojin mamayar Isra'ila sun kashe yara 45 a gaza a cikin kwanaki biyu kacal tsohon firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ya ce firaminista tanyahu ya yi sakaci da rayuwar yahudawa a cikin aikinsa don haka hamɓarar da gwamnatinsa ita ce mafita. yanzu kuma ga cikakkun labarun nan. Shugaban ƙasar Iran ya jaddada cewa sun yi imani da tattaunawa amma ba su jin tsoron duk wata barazana. Shugaban ƙasar Iran Masa'ud Fasaskiyan ya tabbatar da cewa tabbas Iran tana gudanar da zaman tattaunawa da Amurka, amma ba ta tsoron duk wata barazanarta. Yana mai nuni da kalaman Trump da ke cin karo da juna. wani lokaci yana magana kan zaman lafiya sannan a wasu lokuta yana barazana da yaƙi a jawabin da ya gabatar a wajen bikin cika shekaru biyu da samun nasarar tawagar rukunin jirgin ruwa na 86 na sojojin ruwan iran shugaban kasar iran mas'ud pezeshkian ya yaba da sadaukarwar da jarumai da suka yi wannan hidimar yana mai cewa suna alfahari da kasancewar dakarunsu yana mai jaddada cewa ya ku masoya hangen nesa na sojojin ruwa da dukkanin masu kare wannan ƙasa mai tsarki suke ɗauke da shi abin alfahari ne a gare mu ƙasar iran ya ƙara da cewa ko da yaushe ya imani da cewa iran ba za ta amince da kasancewa ƙasa da sauran ƙasashe a kowane fanni ba wato iran ba za ta amince da kasancewa ƙasa da sauran ƙasashe a kowane fanni ba na saurin da iran ta samu wajen samar da jiragen ruwa na ƙarƙashin ruwa masu ɗauke da manyan makamai masu tarwatsa jirgi da makaman da aka ƙera a cikin gida ba tare da dogaro da ɓangarorin ƙetare ba da mayar da iran ta zama da yadda mai da idan ta zama mai fitar da kayan soji zuwa kasashen waje abin alfahari ne shugaban ya yi gargaɗi kan yunkurin makiya na yada ɗabi'ar nuna gajiyawa a tsakanin al'ummar iran da haifar da saɓani a tsakanin jami'ai yana mai cewa a ƙarƙashin jagorancin jagoran juyin johalin musulunci haɗin kai ya fi ƙarfi a yau fiye da kowane lokaci. ministan harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa kiyaye ci gaba da sarrafa sinadarin uranium da tushen kayan aikin makamashin nukiliya ba abubuwa ba ne da za a tattauna a kansu ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana cewa iran a shirye take ta samar da ƙwarin gwiwa dangane da ci gaba da zaman lafiya a shirinta na makamashin nukiliya. amma ba za ta iya tauye haƙƙin jama'ar iran na halal da kuma haƙƙinsu na samar da makamashin nukiliya cikin lumana ba ciki har da inganta sinadarin uranium domin zaman lafiya a wata ganawa ta haɗin gwiwa da tare da tawagar babban taron ƙasa da ƙasa na pogosh da hukumar makamashin nukiliyar iran ta shirya a yammacin jiya juma'a ministan harkokin wajen kasar iran arakci ya jaddada matsayar jamhuriyar musulunci ta iran dangane da buƙatar iran ta aiwatar da haƙoƙinta na shari'a a ƙarƙashin yarjejeniyar hana yaɗuwar makaman nukiliya asusun kula da ƙananan yara ta na unicef na majalisar ɗinkin duniya ya sanar da cewa sojojin mamayar isra'ila sun kashe yara 45 a gaza a cikin kwanaki biyu kacal asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya bayyana cewa sojojin mamayar isra'ila sun kashe kananan yara 45 a zirin gaza a cikin kwanaki biyu da suka gabata kuma wani abin tunatarwa shine cewa yara a gaza na shan wahala da farko suna fama da yunwa kowace rana kuma suna fuskantar hare-haren wuce gona da iri da muggan makamai kan mai uwa da wabi a cikin wata sanarwa da asusun ya fitar a ranar juma'a ya jaddada yin kira da a kawo ƙarshen wahalhalu da kashe-kashen yara a kullum a nata ɓangaren hukumar lafiya ta duniya ta bayyana cewa hare-haren sojojin gwamnatin mamayar isra'ila na ci gaba da yin mummunan tasiri ga cibiyoyin kiwon lafiya ciki har da asibitin turai na gaza da ke home yunus wanda a halin yanzu ya daina aiki masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran tsohon firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ya ce firaminista netanyahu ya yi sakaci da rayuwar yahudawa a cikin aikinsa don haka hamɓarar da gwamnatinsa ita ce mafita tsohon firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ehud barak ya yi kira da a hamɓarar da benjamin netanyahu da gwamnatinsa yana mai zarginsa da yin sakaci wajen kubutar da fursunonin yahudawa da suke hannun 'yan gwagwarmaya a zirin gaza barak ya ce netanyahu yana sakaci da rayuwar fursunonin yahudawa da ake tsare da su a gaza domin faranta wa 'yan masu tsauran ra'ayi a gwamnatin sarai ya bayyana shi a matsayin mai sakaci wajen gudanar da ayyukansa da kuma ci gaba da kisan kiyashi a asirin gaza domin kare manufofin siyasa saboda neman ci gaba da gudanar da mulki a wata hira da ya yi da tashar talabijin mai zaman kanta ta isra'ila ta goma sha biyu barak ya bayyana cewa netanyahu yana sakaci da rayuwar mutane da ake tsare da su a gaza domin faranta wa masu tsatsauran ra'ayi a gwamnatin sarai don haka ya jaddada yin kira ga 'yan adawa da su ɗauki matakin rusa gwamnatin Netanyahu maimakon ceto shi. An samu ƙullar rikici da ba a taɓa ganin irinsa ba a dangantakar tsakanin Algeria da Faransa, rikicin ma'aikatan harkokin diflomasiya tsakanin Faransa da Algeria ya dawo kan gaba a fagen takaddamar da ke tsakanin su rikicin da yana ƙara kamari ne tsakanin algeria da faransa tun daga rikicin korar 'yan ƙasar algeria daga faransa zuwa rikicin korar ma'aikatan diflomasiyyar faransa daga algeria ƙasashen biyu sun tsaya a gaban nauyin tarihin mulkin mallaka ba tare da shawo kan shi ba algeria ta gayyaci muƙaddashin jakadan faransa domin sanar da shi a aniyarta ta korar ƙarin jami'an faransa da ke aikin taimakon wucin gadi daga ta wannan kira ya biyo bayan maimaita cin zarafi mai tsanani da bangaren faransa ya yi ne yana wakiltar keta doka da aka kafa da kuma keta tsarin al'ada don naɗa ma'aikata a ofisoshin diflomasiyya da na ofisoshin jakadancin faransa da aka amince da su a algeria akalla ma'aikatan faransa goma sha biyar ne aka naɗa don gudanar da ayyukan diflomasiyya ko na ofishin jakadanci a ƙasar algeria ba tare da bin ƙa'idoji da suka dace ba game da sanarwa a hukumance ko kuma ba da izini kamar yadda ƙa'idoji da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa suka bukata ƙarshen labarun duniya kenan. To da labaran da kuka mashan labarun duniya yanzu za mu shiga taskan shirye-shiryenmu na yau da kullum inda za ku saurari shirin sharhin bayan labaru shirin ko kun san mu koyi harshen farisanci kisoshin rayuwa mu leka iran da kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. sharhin bayan labaran namu zai magana ne kan matakin da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta ɗauka na sanya matsin lamba kan gwamnatin burkina faso kan ta yi ƙarin bayani dangane da kisan gillar da aka yi wa wasu jama'a a yankin arewa maso yammacin ƙasar da kuma kiran gwamnatin ta burkina faso da ta mutunta rayukar al'umma ta hanyar nisantar jefa su cikin hatsari da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta yi kira ga gwamnatin mulkin soji na ƙasar Burkina Faso da ta buɗe wani bincike na gaggawa kan kisan kiyashi da wata ƙungiya da ke ƙawance da dakarun gwamnati suka yi wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta bayyana cewa hotunan faifin bidiyo da aka fitar a wannan mako sun ɗaga hankulan jama'an ƙasar da ma duniya baki ɗaya musamman yadda aka gudanar da kisan kiyashi kan wasu jama'a da aka nuna a shafukan sada zumunta da ke nuna gawakin mutane da dama kwance a ƙasa a yankin Solinzo da ke arewa maso yammacin ƙasar Burkina Faso har ila yau cikakkun bayanai daga yankin da aka yi harin ba su bayyana hakikanin abin da ya faru ba kuma gwamnati a wagadugu ba ta yi cikakken bayani kan laifukan mutanen da aka kashe ba duk da haka an yada hoton kashe mata da yara da kuma tsofaffi a cikin faifan bidiyon da aka watsa ta hanyar faifan bidiyon human rights watch ta kirga gawaki 58 amma ta yi imanin adadin waɗanda suka mutu sun fi haka Ƙungiya mai zaman kanta ta ƙasa da ƙasa ta yi kira da a gudanar da bincike ba tare da nuna son kai ba, kuma a hukunta waɗanda suka aikata waɗannan manyan laifuka ta hanyar da ta dace kan girman laifukansu. kamfanin dillancin labarai na faransa ya nakalto majiyar kasar na cewa an kashe iyalai baki daya yawancinsu 'yan kabilar fulani waɗanda majalisar mulkin sojin kasar ke zargin su da haɗa baki da ƙungiyoyi masu da'awar jihadi bayan nazarin faifan bidiyo goma sha ɗaya ƙungiyar ta kammala da cewa mutanen da aka kashe sun fito ne daga ƙabilar fulani waɗanda gwamnatocin yankin sahel ke gani suna yin biyayya ga ƙungiyoyi masu da'awar jihadi an ga mutane suna ɗaukan hoton waɗanda suka mutu sanye da rigar kariya da suke aiki da sojojin gwamnati a burkina faso an kuma ga mayaka a ɗaya daga cikin faifan bidiyon suna yi wa ɗaya daga cikin waɗanda suka jikkata tambayoyi suna cewa wannan ba ƙasar fulani ba ce wannan ƙasar burkina faso ce ana ta ɓangaren gwamnatin burkina faso ta ce waɗannan zarge-zarge ne kawai da nufin ɓata sunan gwamnati da sojojin ƙasar da ke yaƙi da ta'addanci a faɗin ƙasar a yayin gabatar da shirin gwamnatin kasar ga majalisar dokokin kasar sabon firaminista da aka nada jean emmanuel ya bayyana cewa sakamakon yakin da ta yi da ta'addanci gwamnatin kasar ta yantar da ƙauyuka 212 kuma a halin yanzu haka ta mallaki kashi 71 na faɗin ƙasar, mai faɗin murabba'i kilomita 274 shugaban mulkin sojan burkina faso kaftin ibrahim tarawari ya sanar a watan janairu na shekara ta 2023 cewa birnin solinzo na ƙarƙashin ikon dakarun gwamnati tun a shekara ta 2015 ne burkina faso ke fama da hare-hare na masu ɗauke da makamai da suka kashe dubban fararen hula tare da raba sama da mutane miliyan biyu da muhallinsu kanan kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta ce mahukuntan burkina faso suna jefa fararen hula cikin haɗari ta hanyar haɗa su rikici da 'yan tawaye kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta bayyana cewa ya kamata a ƙasar burkina faso ta ba da muhimmanci ga kare fararen hula cikin gaggawa a daidai lokacin da take fama da 'yan tawaye masu ɗauke da makamai kungiyar mai zaman kanta ta bayyana a ranar talata cewa gwamnati ta sanya mutane cikin haɗari da ba na dole ba yayin wani hari da wasu masu ɗauke da makamai suka kai a farkon wannan shekara akalla mutane 133 ne ƙungiyar jama'atun nusratul islam wal muslimin jnim mai alaƙa da ƙungiyar alka'ida ta kashe a cikin watan agustan shekarar da ta gabata lamarin da ya faru a tsakiyar kasar na ɗaya daga cikin mafi muni a bana yayin da burkina faso ke ci gaba da fuskantar hare-hare daga ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai an tilasta wa mazauna ƙauyen warsalongo da ke da tazarar kilomita 80 daga wagadugu babban birnin ƙasar taimakawa jami'an tsaro wajen tona ramuka don kare sansanonin tsaro da ƙauyuka daga nan ne mayakan jnim suka buɗe musu wuta kamar yadda shaidun ganin ido suka ruwaito a cikin rahotannin da suka fito da yawa daga cikin mazauna ƙauyukan da ba a biya su diya ba kan haƙar ramukan an ce sun ƙi taimakawa saboda fargabar za a iya kai musu hari sai dai kuma rahoton ya ce sojoji ne suka tilasta musu inda suka yi amfani da barazana da duka wajen gudanar da aikin kungiyar jnim wacce ta ɗauki alhakin harin na ranar 24 ga watan agusta ta ce ta auna mutanen ƙauyen ne saboda tana kallon su a matsayin mayaka masu alaƙa da gwamnatin ƙasa ƙungiyar ta human rights watch ta ce ta tabbatar da kashe-kashen ta hanyar nazarin bidiyo da bayanan shaidu inda ta ƙara da cewa an kuma kashe ƙananan yara da dama kuma an jikata wasu akalla mutane 200 tana mai cewa harin laifi ne na yaƙi kisan kiyashi da aka yi a barcelongo shine misali na baya-bayan nan na cin zarafi da ƙungiyoyi masu kaifin kishin islama ke yi kan fararen hula waɗanda gwamnati ta jefa cikin kasadar da ba dole ba in ji karin kineza nantuliya mataimakiyar daraktar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights a afirka ya kara da cewa ya kamata hukumomi su ba da fifiko ga kare fararen hula cikin gaggawa ko kun san Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum masu sauraro yau asabar 27 ga watan ordibahesh shekara ta 1404 hijira shamsiya wacce ta yi daida goma sha tara ga watan zulqida shekara ta 1446 hijira kamariya har ila wacce ta yi daida da 17 ga watan mayun shekara ta 2025 miladiya masu sauraro ko kusan cewa shekaru 728 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 19 ga watan zulqida shekara ta 718 hijira kamariya kamaluddin farisi wani masanin ilmin lissafi ɗan ƙasar iran ya rasu kamaluddin farisi masanin ilmin lissafi da kimiyyar lissafi ne wato physics ya yi tafiye-tafiye don neman ilimi daga ƙasar farisa domin ya sami ilimi daga manya-manyan malamai na zamaninsa duk da cewa rayuwarsa ba ta yi tsawo sosai ba amma ya sami ilimi har ma ya bar mana ayyuka masu muhimmanci a fannin ilimin lissafi da kuma kimiyyar haske sannan babban aikin da ya bar mana shine wato littafin tazkiratul ahbab wanda ya yi magana kan ka'idojin lambobi bincike a wannan littafin da ya nuna cewa shi masanin ilimin lissafi ne kuma mai kirkire-kirkire ne da kuma ra'ayoyi masu zurfi a wannan fannin wani babban aikin da kamaluddin farisi ya yi yana cikin littafin tankil almanazir wanda har yanzu ana amfani da shi a matsayin littafin bincike a ɗakunan ajiyar littattafai na lissafi a duniya. masu sauraro ko kusan cewa shekaru 208 da suka gabata a rana irin ta yau 19 ga watan zulkida shekara ta 1138 hijira kamariya aka kulla yarjejeniyar erzurum ta zaman lafiya tsakanin daular farisa ta lokacin da kuma daular usmaniya bayan wahalar da daular usmaniya ta sha a hannun iraniyawa a lokacin sun nemi sulhuntawa da juna kuma sun sanya hannu a kan yarjejeniyar erzurum ne mai dauke da ka'idoji guda bakwai a da garin Erzurum da ke ƙasar Turkiya a halin yanzu a cikin wannan yarjejeniyar da Iran ta mayar wa daular Usmaniya wasu yankunan da ta kwace daga hannunta sannan daular Usmaniya ta amince da cewa ba za ta cutar da Iraniyawa masu zuwa daular ba tare da amincewa Iran ta mallaki tashin jiragen ruwa na shar tsibirin kesh da kuma gabar kogin arban haka ma daulolin biyu sun amince su yi musayar jakadu a tsakaninsu. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 160 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 17 ga watan mayan shekara ta 1865 miladiya tare da halartar wakilai daga kasashe 20 a birnin paris na kasar faransa aka kafa hukumar sadarwa ta duniya wato itu kuma a amince da ka'idojin gudanarwar hukumar da ayyukanta saboda haka ne ake tunawa da wannan ranar a matsayin ranar sadarwa ta duniya a shekarar 1932 miladiya ne ne aka canza sunar hukumar zuwa international telecommunication union wato itu kuma an sabunta dokokinta don ƙara kyautata ayyukan hukumar sannan da ƙarshe dai a shekarar 1947 miladiya ne hukumar itu ta zama wani bangare na majalisar ɗinkin duniya. masu sauraro ko kusan shekaru 86 da suka gabata a ranar irin ta 17 ga watan mayun shekara 1939 miladiya gwamnatin kasar birtaniya wacce ke mulkin mallaka a falastino ta fitar da wata takarda wacce ake kira farar takarda inda a ciki ta bayyana aniyarta ta kafa kasar hamji kasar isra'ila akan kasar falastino da ta mamaye a cikin takardan ta ba da shawarar cewa bayan shekaru goma za a kafa kasar falastinu mai cin gashin kanta tare da yahudawan sayoniya da kuma musulmi wa'anda za su rayu tare sai dai falastinawa sun ki amincewa da wannan shawarar yayin da yahudawan sayoniya kuma suka ci gaba da mallakar wurare a cikin kasar falastinu da aka mamaye. da ƙarshe masu sauraro ko kun san cewa shekaru 38 da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan ordibahesh shekara ta 1966 hijira shamsiya a lokacin da yaƙi tsakanin ƙasashen iran da iraki yake gudana sojojin shugaban ƙasar iraki saddam hussein sun kai hari ba da ganganci ba kan jirgin ruwan yaƙin amurka mai suna uss stark a cikin tekun farisa inda suka kashe sojojin amurka 38 bayan haka ne shugaban ƙasar iraki na lokacin ya nemi afuwar amurka kan wannan kuskuren kuma amurka ta amince da afuwar saboda tana goyon bayan saddam hussein a yakin da yake fafatawa da jaririyar jamhuriyar musulunci ta iran آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu ware assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na makoyi harshen farasanci inda yau za mu shiga cikin darasi na 151 idan ba manta ba a cikin shirin da ya gabata an ji tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da sa'id dangane da yanayin hanyoyi a jamhuriyar musulunci ta iran ai kuma da da allah za a ji wata tattaunawar tsakanin muhammad da wani da suka haɗu da shi wato malam mas'ud hussaini wanda shi injiniya ne a bangaren ayyuka na layin dogo da za su tattauna dangane da yanayin hanyoyi na layin dogo cikin iran da kuma da daɗin hanyoyi na layin dogo da aka samar tun shekaru aru aru da sa gabata kafin mu shiga cikin shirin baki daidai ga kalmomin da za a yi amfani da su kamar haka راه آهن لاین دوگو شما کار کی کنا ایکی کارمند مa'aikaci جاده تیتی راه هنیا من چیزهایی میدانم نی نسان ابو ابوبوا من اطلاع ندارم نی بانی دا مسانیا چندان گرگودن حکن حدود kimanin sado bist ɗari da ashirin on قدمت دارد shi yana da daɗewa قدیمی ترین mafi daɗewa شهر ری garin ری آن ساخته شد شی an gina shi اکنون har yanzu بخشی از ونی بنگری دگا کلان شهر بنگرنگری آن زمان اون چند زمانی طول سو هشت هزار و هفتصد متر میتا دوبو تکوز در دری بکوی فرانسوی با پرنشی مجری mai gudanarwa tar gabatar da shawara tulani tsawo bene tsakanin chand shar. wasu garuruwa khat layi khutut layuka sarasari na ƙasa baki ɗaya hanuz هر ینزو آن ساخته نشده بود با اگه شبا سال شکره هزار و نهصد و سی و هشت الب ری ترا دا تلاتن دا تکوز افتتا بود ایوا بندر تشر جرگ گروه گز ینکن گز کنار گپن دریا تکو دریای خزر تکون کسپین بندر امام خمینی تشر جرگی تا امام خمینی ساحل گبر خلیج فارس تکون پاشا آن متصل می کرد شی یا خیلی زیاد دیوا سوسی هزار و چهارصد دوبو دیا دری هدو کیلومتر کیلومتر وضعیت یعنی متفاوت مبنبنچی احتمالاً zato mafi ƙarfi مختلف دبان daban آنها دسترسی دارند سو سنادا همینطور است حکنی حتی هرما چند نوا مسیر هنیا قطار برقی jirgin ƙasa mai amfani da wutar lantarki on fa'aliyat mi shi yana yin aiki to madalla banda ka ji waɗannan kalmomi tare da jama su yanzu kuma sai mu je ga tattaunawa da ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa mas'ud تو گدانا سکن شما در راه آهن تهران کار میکنید بله من کارمند راه آهن هستم من در مورد جاده ها و راه های ایران چیزهایی میدانم ولی در مورد راه آهن چندان اطلاعی ندارم راه آهن ایران حدود 120 سال قدمت دارد قدیمی ترین راه آهن ایران بین تهران و شهر ری ساخته شد اما اکنون شهر ری بخشی از کلان شهر تهران است بله اما آن زمان طول این راه آهن 8700 متر بود یک فرانسوی مجری این طرح بود پس این راه آهن خیلی طولانی نبود نه پس از آن نیز بین چند شهر دیگر نیز خطوط راه آهن ساخته شد پس تا آن زمان راه آهن سراسری ایران هنوز ساخته نشده بود. در سال 1938 راه آهن سراسری ایران افتتاح شد. این راه آهن بندر گزب کنار دریای خزر را به بندر امام خمینی در ساحل خلیج فارس متصل می کند. پس طول آن خیلی زیاد است. بله، حدود 1400 کیلومتر. پس اکنون وضعیت راه آهن ایران بسیار متفاوت است و احتمالا شهرهای مختلفی به راه آهن دسترسی دارند بله همینطور است حتی در چند مسیر قطار برقی فعالیت می کند madalla yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa tare da tarjamarta a cikin harshen hausa shoma da roh ohan tehran kar kai kana aiki ne a layin dogo na tehran bale man kormande roh ohan hastam i ni ma'aikacin layin dogo ne من در مورد جاده ها و راه های ایران چیزهایی می دانم ولی در مورد راه آهن چندان اطلاعی ندارم. نینا سان وسو abubuwa dangane دا ایران، ایران اما bani da masaniya sosai دنگنه دا دوگو راه آهن ایران حدود 120 سال قدمت دارد. قدیمی ترین راه آهن ایران بین تهران و شهر ری ساخته شد. لاین دوگو ایران یا جمع تن کیمان شکرو 120 an gina layin dogo mafi daɗewa iran tsakanin tehran da kuma garin rai اما اکنون شهر ری بخشی از کلان شهر تهران است. اما اهلین ینزو گر ری ونی بنگره نی کرکشن تهران. بله، اما آن زمان طول این راه آهن 8700 متر بود. یک فرانسوی مجری این تهر بود. ای، اما اون تلو لوکچی tsawon wannan layin dogo mita 8,700 ne wani bafaranshi ne ya gudanar da kwantaragi پس این راه آهن خیلی طولانی نبود. کنن ونن لاین دوگو یه دس او سوسی. نه. پس از آن نیز بین چند شهر دیگر نیز خطوط راه آهن ساخته شد. آه. باید ونچن ما سکانن وسو گروروا پس تا آن زمان راه آهن سراسری ایران هنوز ساخته نشده بود. کنن لوکچی با در سال 1938 راه آهن سراسری ایران افتتاح شد. این راه آهن بندر گز کنار دریای خزر را به بندر امام خمینی در ساحل خلیج فارس متصل می کند. از کن شکره تا الب ده تره ده تلاتن ده تکس نه اکا بود لاین دوگو ده یه wannan layin dogo ya haɗa tashar jiragen ruwa ta bandar bandargas a gefen tekun caspian da kuma tashar jiragen ruwa ta bandar imam khomeini da ke gaɓa tekun pasha. پس on آن خیلی اون سه یه نده واسوسی بله حدود 1400 کیلومتر ای که من کیلومتر دو بوده در ریهوده پس اکنون وضعیت راه آهن ایران بسیار متفاوت است و احتمالا شهرهای مختلفی به راه آهن دسترسی دارند کنن ینزو یعنی لاین دوکو ایران ya sha bamban sosai da da zato mafi ƙarfi garuruwa daban-daban suna da layin dogo Bale, همینطور است da can masir مسیر قطار برقی فعالیت می کند ای هکنی هر a wasu hanyoyin jiragen قسا masu amfani da wutar lantarki suna aiki. To madalla an da yadda tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da kuma injiniya mas'ud dangane da yanayin ayyuka na layin dogo a iran da kuma yadda ya ba shi bayani akan daɗaɗɗun layuka na layin dogo da aka samar a ƙasar iran tun kimanin shekara 120 da suka gabata da kuma irin ayyukan da faransawa suka yi wajen samar da waɗannan hanyoyi a wancan lokaci idan alhakinmu a cikin shiri na gaba za a ji mu ɗauke da wannan tattaunawa to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkan wanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri ni abdullahi salo ke muku alheri a tabe mu a shiri na gaba. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin stanley Rastan na Shaida Atulai Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata a kuma cikin sirar Fatimatu Zahra salamun da alaiha diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma mahaifiyar Alhassan da Alhussein alaihi da muke kawo muku a cikin shirmu da ya gabata mun tsaya a cikin hudubarta salamullahi alaiha inda take magana da mutanen ansar wato madina a cikin hudubarta inda ta faɗa musu kan cewa ta yaya za su bari a zalunce ta a cikin al'ummar mahaifinta a daidai lokacin da suke da ƙarfin kare mata haƙƙinta sannan ta zargi khalifa na farko da ƙwace haƙƙinta duk da cewa haƙoƙinta sun tabbata a cikin alƙur'ani mai girma sannan ta jera wasu tambayoyi ga khalifa na farko wanda suka hada da cewa shin allah ta'ala ya keɓance shi da wasu ayoyin alkur'ani ne wanda bai yi wahayi ga babanta ba ko kuma dai sun san wasu abubuwa cikin alkur'ani mai girma wa'anda mijinta ali da talib salam bai sani ba ko dai da gangan suka sabawa ubangiji a cikin abubuwan da ya saukar da su daga cikin haƙoƙinta bayan da ta ajiye maganarta salamullah alaiha sai khalifa na farko ya ba ta ansa da cewa ya diyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam babanki ya kasance mai tausayi ne ga muminai mai yawan kyauta da jin kai a gare su kuma ya kasance azaba mai tsanani da ukuba babba ga kafirai idan an nasabta shi za mu tabbatar da cewa shi mahaifinki ne banda sauran matan kuma shi ɗan uwan mijinki ne banda sauran sahabban ya zaɓe shi kan dukkanin abokai ko sahabbansa sannan shi kuma ya taimaka masa a cikin dukkanin al'amura masu muhimmanci a lokacin isar da saƙon Allah ta'ala ga mutane ba mai son ku sai mai rabo ba kuma mai ƙinku sai shaƙi marasa rabo ku ne zuriyar manzan Allah sallallahu alaihi wa masu tsarki zababbu a cikin zababbun Allah ta'ala ku ne masu shiryar da mu zuwa hanya madaidaiciya sannan masu jagorantar mu zuwa masaukin mu a aljanna ke ce mafi alkhairin mata diyar mafi alkhairin annabawa kin faɗi gaskiya a zancenki kuma kin riƙa kowa a cikar hankalinki ba wanda ya isa ya hana ki haƙƙinki haka ma ba wanda yake musanta gaskiyarki na rantse da Allah ban taɓa saɓa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba kuma duk abin da na bisa amincewarsa ne mai hidima baya ƙarya ga wa'anda yake musu hidima kuma Allah shaida ne kuma ya ishe ni shaida kan cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa mu annabawa ba ma gadar da zinari ko azurfa haka ma gidaje ko filaye abin sani kawai muna gadar da littafi da hikima da ilimi da annabci sannan abinda muka bari na dukiya to na mai jibantan al'amarin musulmi a bayanmu ne zai hukunta abin da ya ga dama a cikinsa kuma tuni mun riƙa mun yi amfani da dukiyar da kike magana a kanta wajen sayan makamai wa'anda musulmi za su yi yaƙi da su su yaƙi kafirai da su da kuma yaƙar wa'anda suka yi tawaye fajirai da su wannan shine ra'ayin musulmi gaba ɗaya ban taƙaita da shi ba bilhassali ma ba na ɗora wa musulmi ra'ayina wannan shine halin da nake ciki da kuma dukiyata dukiyata duk suna gabanki hukunta abin da kika dama ba wanda zai mayar da umarninki ke ce shugaban matan al'ummar mahaifinki kuma ke ce tsarkakakkiyar itaciyar 'ya'yanki ba wanda ya isa ya musanta falalarki haka ma ba wanda ya isa ya musanta tsarkin nasabarki hukuncinki abin zartarwa ne kan abin da na mallaka kina son in saba wa babanki ne a cikin wannan al'amarin Karin bayani akan jawabin khalifa na farko shine da farko ya tabbatar da cewa fatima salamullah alaiha ita ce shugaban mata al'ummar babanta kuma tana da tsarki ba wanda ya isa ya ƙaryata maganarta da kuma matsayin mijinta a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da abin da ya ce ya ji daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam na cewa su annabawa ba a gadon su abin da suka bari na abin dukiya na majibicin al'amari a bayansa ne sai dai alkur'ani da hikima da annabci ne 'ya'yansa suke gada sannan abin da suka bari na dukiya hukuncinsa na hannun wanda na hannu wanda ya zama majibincin al'amarin musulmi a bayansa da farko ta yaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai faɗa wa wanda baya gadonsa kan cewa ba a gadonsa a dukiyar da ya bari bai faɗawa wacce ita kaɗai za ta gaje shi a cikin dukiyarsa in banda matansa ta yaya aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai faɗawa Fatima salamun alaiha wacce a shari'ar musulunci ita ce kaɗai za ta gaje shi bayan wafatinsa in ban da famunin da za a ba wa matansa su tara su raba a tsakaninsu a wannan hukuncin duk abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa ya mallaka ko ya bari na dukiya a duniya za a raba shi takwas matansa sallallahu alaihi wa su ɗauki kashi ɗaya bisa takwas su raba a tsakanin su su tara sannan zahra salamu alaiha ta ɗauki sauran dukiyar wato kaso bakwai cikin takwas daga ciki hadda a gidansa inda matansa suke zama don a cikin alkur'ani mai girma allah ta'ala yana cewa kada ku shiga gidajen annabi sai an ba ku izini na cin abinci wato suratul ahzab aya ta hamsin da uku ta yaya aka yi khalifa na farko ya bar matan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam har zuwa ƙarshen rayuwarsu bai kwace su ba kamar yadda ya kwace gonar fadak daga hannun zahra salamun alaiha ko kuma bai fitar da rabonta a cikin gidajen ba kamar yadda ya bar kowace daga cikin matansa sallallahu alaihi wa sallam a ɗakinta da take ciki har zuwa ƙarshen rayuwarta sannan mun san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ni ne birnin ilimi kuma aliyu kofarsa ta yaya wanda ya kasance kofar ilimi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai san wannan hadisin ba duk da cewa matarsa Fatima sallallahu alaiha ce kadai wacce za ta gaji mafi yawan abin da ya mallaka ko ya bari banda haka khalifa na farko ya tabbatar da cewa annabawa suna gadar da ilimi da hikima da kuma annabci ga zurriyarsu ta yaya zahra salamun alaiha wacce ta gaji ilimin mahaifinta sallallahu alaihi wa sallam bata san wannan hadisin ba ko hukuncin ba ko dai ana tuhumarta da rashin amfani da iliminta ne wanda ta gada daga wajen mahaifinta sannan idan gaskiya ce zahra salamu alaiha abin gaskatawa ce akan duk abin da ta hukunta ko ta faɗa me yasa ba a bata abin da ta nema tun farko ba na cewa gonar fadak ta ce kuma ta kawo shaidu wa'anda ba wanda ya isa ya kareta su amma duk da haka an hana ta haƙƙinta banda haka babu wani musulmi wanda ya sake ruwaito wannan hadisin daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai shi khalifa na farko wanda ayoyin alkur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ingantattu suka tabbatar da sabanin abin da hadisin ya kunsa wato sun tabbatar da cewa annabawa ana gadon su a cikin dukiya da suka bari amma annabci ba kowane annabi ne 'ya'yansa suke gadon annabcinsu ba don shi annabci zaben allah ta'ala ne a cikin littafin kashful gumma ya zo kan cewa a lokacin da Uthman bin Affan ya zama khalifa ummul muminina Aisha ta zo wajensa ta ce masa ka bani abin da babana da kuma Umar suke bani a lokacin khalifancinsu sai ya ce mata ni ban ga wani hukunci a littafin Allah da kuma sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa da zan dogara da shi in baki wani abu ba amma tun da abubakar da umar suna baki saboda ra'ayinsu ni ma zan ci gaba da baki kamar yadda suke yi sai ta ce to ka bani gado na daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sai ya ce ba ke ce da kuma malik ɗan aus annadari kuka shaida kan cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa ya ce mu annabawa ba a gadon mu ba da haka kuma kuka ɓata haƙƙin fatima salamu alaiha na gadon mahaifinta sannan a yanzu ki ce kina son a baki gadon ki daga manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam abin mamaki ta yaya khalifa na farko ya karbi shaidar aisha kan cewa hadisin mu annabawa ba a gadon mu amma ya ki karban shaidar zahra salamu alaiha wacce ayin alkur'ani mai girma suka tabbatar da tsarkinta sannan ta yaya aka yi khalifa na farko ya karbi shaidar malik ɗan aus kan hadisin mu annabawa ba a gadon mu amma ya ƙi karɓan shaidar amirul mu'minin ali ibn abi talib a.s. kan haƙƙin matarsa zahra salamun alaiha bayan ya tabbatar da cewa tana da gaskiya akan haƙƙinta na gadon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko kuma na gonar fadak banda haka halifa na farko ya faɗa wa zahra salamun alaiha a lokacin da ta kawo mijinta a matsayin shaidar mallakar gonar fadak kan cewa shi na kusa ne da ita don haka ba zai iya tsaya mata a matsayin shaida ba yayin da ya amince da shaidar umul na aisha kan ingancin hadisin duk da cewa diyarsa ce daga nan za mu fahimci cewa a lokacin da yake cewa wannan ba ra'ayinsa shi kadai ba ne baya nufin ra'ayin manya-manyan sahabban manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ko kuma ahlul baiti alaihi musalam ba sai dai yana nufin ra'ayinsa da kuma diyarsa sannan daga ƙarshe halifa na farko ya rufe maganarsa da cewa shin kina ganin ya kamata in saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan lamarin ne abin mamaki Fatima salamun alaiha da mijinta wanda shine nafs na manzon Allah wato ran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana tuhumar su da saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wa a yayin da khalifa na farko wanda bai da wannan tsarkin yana ganin shine yake tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa yake kuma aiwatar da umarninsa to amma mu ji martanin zahra Salamu alaiha ga jawabin khalifa na farko a cikin hudubarta Salamu alaiha na fadakiya ta ce tsarki ya tabbata ga Allah mahaifina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai taɓa saɓawa littafin Allah ba ko kuma ya musanta hukunce-hukuncinsa ba sai dai yana bin hukunce-hukuncinsa yana bin umarninsa sau daga kafa shin za ku taru akan jingina masa ƙarya ne a bayan wafatinsa bayan ƙaryayyakin da kuka jingina masa a rayuwarsa ga alkur'ani mai girma nan mai bayyana adalci yake kuma faɗar gaskiya yana cewa ya gaje ni ya kuma yi gado a cikin dangin yaƙuba sannan allah ta'ala mai girma da ɗaukaka ya bayyana cikin alkur'ani inda yake magana dangane da rabon gado ya hukunta kan abin da ya shafi rabon gado ya bayyana abin da ya halatta na rabon mazaje da kuma mata na gado ya kuma fayyace komai da komai wanda ya kauda rikitattun abubuwa da mabarnata suka zo da su babu wato sai dai zukatanku sun sawwala muku wannan al'amarin to haƙuri mai kyau ya fi dacewa kuma Allah shine mai taimakawa kan abin da kuke surantawa a cikin wannan bangare na hudubar ta salamula alaiha ta bayyana cewa ba yadda za a yi mahaifinta ya saba alkur'ani mai girma sannan hakan ba zai taɓa yiwuwa ba a gare shi saboda yana bin umarnin alkur'ani sau da kafa wannan karya ce da aka jingina masa bayan wafatinsa kamar yadda aka saba yi a lokacin rayuwarsa don haka zukatansu ne ya sawwala musu hakan mu kuma haƙuri mai kyau ya fi dacewa da mu sannan allah ta'ala shine mai taimaka mana a cikin wannan al'amarin to masu sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan zamu da sa'aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa da allah kai mu wasu alaikum wa wabarakatuh leka iran bismillahirrahmanirrahim rahmanir barka mu da haka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na muleka iran shi yana cikin mai kawo muku tarihin muhimman wurare na yawan shakatawa da bude ido da ma wurare masu daɗan tarihi a nan ƙasar iran da ma wurare na addini ga masu sha'awar yawon shakatawa ko neman ilimi ko neman lafiya ko kuma kasuwanci haka zalika muna kawo muku ƙarin bayani game da muhimman abubuwan da suka faru a nan kasar iran da fatan masu sun tare da mu kuma za su daɗin shirin amma kafin nan ba mu abin da aka manta na di a bisa faifai. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarar shirin. aun shirin namu zai kawo muku bayani ne game da fitattun mata da suka yi fice a nan kasar iran kuma suna daga cikin waɗanda suka ɗaga tuta a ɓangaren cigaban ilimin likitanci ɓangaren kwakwalwa da kuma jijiyoyi a ƙasar jamus ƙarƙashin kulawar farfesa majid sami kuma suka samu horo a wajensa amma yanzu sun dawo ƙasar su ta haihuwa da burin yi wa al'umma hidima ɗaya daga cikin mafi dacewa kuma matashiyar likitar fiɗa a ɓangaren kwakwalwa da jijiyoyi a duniya da take kiyaye hijabi musulunci da kuma tsallake duk wata takurawa da takaitawa ba wai kawai a ƙasashen turai ba ita kanta ta haska kanta yanzu haka ma tana ƙoƙarin gina wani sabon asibitin ƙwaƙwalwa ne wanda ke da isassun kayan aiki a yankin gabas tsakiya kuma a nan birnin tehran a yau za mu yi ƙoƙarin bayani ne game da ɗaya daga cikin fitattun ɗaliban farfesa majid sami wanta daga cikin yara 'yan baiwa a bangaren ilimin likitanci kuma bangaren kwakwalwa da jijiyoyi mace likita 'yar kasar iran wadda ta yi kokari sosai wajen ci gaba da biyan hanyar malaminta a bangaren tiyatar kwakwalwa da jijiyoyi wanda a yau tana daga cikin mafi dacewar likitar fiɗa a bangaren kwakwalwa dr suhaila sami wadda ba daɗe dawa daga asibitin hanufar na ƙasar jamus ba zuwa nan ƙasar iran inda ta dawo domin yi wa al'ummar ta hidima batun gudun hijirar likitocin kwakwalwa ne ake magana a kai inda gudun hijirar likitoci zuwa waje ke sa ɗaci a zuciya sai dai ba mutane kaɗan ba ne suka kammala karatunsu a jami'in da ake ji da su a duniya ko kuma suka kammala karatun ƙwarewarsu a asibitoci da suka ci gaba a ƙashen turai amma ko da na ɗan lokaci ne ba sa rafkana daga tunaninsu na komawa ƙasarsu ta haihuwa domin yin hidima ga al'ummarsu. Ɗaya daga cikinsu ita ce Suhaila Sami, ƙwararren likita ta fiɗa a ɓangaren ƙwaƙwalwa da jijiyoyi, wadda take da wasu muhimman abubuwa guda biyu da take ɓanta da su. Na farko, ta kammala karatunta ƙarƙashin kulawar Farfesa Sami, fitaccen likitan fiɗa na ƙasar Iran, wadda ta yi aikin likitanci a ƙasar Jamus ta da kiyaye hijabin musulunci kuma bai taɓa takura mata ba wajen gudanar da ayyukanta yanzu ta dawo ƙasar ta iran kuma tana son kafa asibiti mafi kayan aiki a bangaren kwakwalwa da jijiyoyi a yankin gabas ta tsakiya kuma a birnin tehran an haifi dr suhaila sami a shekara 1989 a birnin tehran mahaifinta shine dr amir hussaini sami da buni kwararre ne kan ciwon zuciya da jijiyoyi wannan ne yasa take da alaka da ɓangaren ilimin likitanci domin cigaba da bin hanyar da ta ya bi. Ta kammala ta a ɓangaren likitanci na gama gari a jami'ar koyar da ilimin likitanci ta golf da ke haɗaɗɗiyar dawar larabawa. Ta tafi jami'ar ƙasa da ƙasa ta koyar da ilimin ƙwallowa da jijiyoyi da ke ƙasar Jamus kuma ta gudanar da wannan karatun ne rashin kulawar farfesa Sami. Dr. Sami ta faɗi cewa lokacin take ƙarama tana sha'awar bin sawun mahaifinta lokacin da ta samu amincewa ba tare da bata lokaci ba na fara karatu a sashen kwakwalwa bisa la'akari da cewa ilimin kwakwalwa yana ɗaya daga cikin ɓangaren da ke yin wasu wasi ga waɗanda suke da hazaƙa da basira kuma suke lafiyar kwakwalwa amma ni na kasance ina kallon shi cikin sauƙi ina kallon sa cikin shauƙi sashen kwakwalwa da jijiyoyi sashi ne mai wahala sosai kuma ba bambanci tsakanin mace da namiji don haka ana iya kiran wannan sashin da suna teku mara iyaka wanda a kullum sai ka koyi wasu sabbin abubuwa daga wannan bangaren saboda haka mai yiwa ne wannan sashin ya zama mai wahala ga wasu matan ga wasu matan a wasu abubuwan kuma yana iya zama mafi dacewa da su idan aka kwatanta da irin yanayin halittar da Allah ya musu a shekara ta 2021 an zaɓi Dr. Sami a matsayin mai ba da shawara kan tiyatar kwakwalwa a asibitin kasar jamus tana daga cikin mutanen da ke nuna shauƙi kan lamarin kuma ta yi ƙoƙari wajen ganin an santa a matsayin kwararra kuma masaniyar ilimin ilimin kwakwalwa ta ci gaba da bayani kan tashi da take yi kan batun ilimin likitanci a ƙasar iran wanda ya fara da babban mutum kamar abu ali sina da kuma irin likitoci da suke da baiwa kamar farfesa sami thank you ko shakka babu wannan hanyar za ta kasance mara iyaka kuma da sannu yau da kullum za mu shaida irin ci gaban da aka samu na karuwar likitoci da malamai a ɓangarori daban-daban a ƙasar iran kai da ma duniya baki ɗaya wannan likitar ba iraniya duk da yake cewa matashiya ce amma ya zuwa yanzu ta yi tiyatar kwakwalwa da jijiyoyi fiye da ɗari kuma ta halarci tiyata da dubu uku da ɗari biyar da aka yi ko dai a matsayin mataimakiya ko kuma mai sa ido. Tiyatar turoma ta kwakwalwa da ƙashin gadon baya da talaka da dai sauransu dukkansu suna da tiyatar da wannan likitar 'yar baiwa ta yi. Suhaila Sami duk da yake cewa ta kwaye shekaru a ƙasar waje amma ba ta mantawa da al'ummarta ba. Tana cewa tana bakin ƙoƙarinta wajen ta amsa tambayoyi da 'yan ƙasarta suke aikawa da shi a shafukan sada zumunta ne ko kuma shafukan sadarwa musamman wanda na fahimci cewa ba su da karfin tattalin arziki ina ba su shawara kuma ina amsa musu tambayoyinsu ba ta yin kasa a gwiwa wani taimakawa al'ummarta misali kamar a ƙurmin gundaji idan ta samu sun saƙo cewa wani mutum ko wata mata musamman tsoffi sun samu matsala rashin lafiya da ba sa iya yin tafiya zuwa wuri mai nisa domin a duba lafiyarsu tana bakin ƙoƙarinta wajen ganin ta nuna masa hanyar da ya kamata ya bi da irin matakin da ya kamata ya ɗauka idan kuma suna buƙatar yin tiyata ne nakan faɗa masa inda ya kamata ya je domin a yi masa dr sami ta taso ne a makaranta da ba ta bambancewa tsakanin mace mai aure da mara aure duk wanda ya ƙoƙari zai iya kaiwa zuwa ga maɗaukakin matsayi bisa la'akari da irin bayar da Allah ya bashi. wannan makaranta tana kira ga kowa da ya miƙe domin neman ilimi da sani ta faɗi a cikin wasu daga cikin bayananta cewa ina kira zuwa ga mata da ke wannan wurin su yi wa 'ya'yansu tarbiyya yadda za su kasance suna da ƙarfin zuciya da tunanin dogaro da kai kuma da wannan ƙarfin zuciya ɗin za su iya karanta duk wani fanni da suke so bisa kaifin ƙwaƙwalwa da Allah ya ba su yadda za su taimaka wa ƙasarsu ta musulunci ɗaya daga cikin abin da ake ɗaukar hankali game da yaruwar wannan matashiyar likitar shine babu wani hoto da aka nuna ta ba tare da hijabi ba kuma a ɗakin tiyata ne ko kuma a lokacin tana aiki kai ko ina take tana kasancewa tare da hijabinta tana cewa game da hijabinta lokacin da nake jamus ina sanya hijabi amma ba jin daɗi sai dai wannan zaɓi na ne ina ƙoƙari na ga na zama mace wacce ke tafiya da zamani zan yi bakin ƙoƙari na wajen ganin na kiyaye wasu matsaloli na yau da kullum na zaɓi hijabi ne cikin basira kuma bisa raɗin kaina ba tare da wannan banci ba a ciki ne ko kuma a wajen ƙasar a aƙidata zaɓin tufafin da mutum zai sanya ya danganta ne da ƙashin kansa don haka tufafi na iri ɗaya ne a jamus da kuma a iran a lokacin yin tiyata hijabi baya zama min matsala ko da yake bayan yarda cewa za ka iya yin komai da hijabi ba amma fa wannan baya nufin cewa ya hana ni gudanar da ayyuka na na zamantakewa ba ne kamar wasanni ko kuma wasu abubuwa na daban da nake yi amma ni da hijabi bayan karatu na ci da wasanni na a ƙasashen waje har ila yau ta ƙara da cewa mutane a ƙasar jamus kamar mutanen ƙasar iran ne suna girmama likita a can suna ba likitoci haƙƙin zaɓi na sanya riga mai dogon hannu ko mai gajeren hannu a ɗakin tiyata ba za ka ga irin waɗannan matsaloli ba kamar a ƙasar faransa kuma ba za ka ga irin waɗannan matsalolin a ƙasar faransa ba kuma kai ba ma za ka iya zuwa aiki da hijabi ba. Dr. Suhaila ta kware a harsuna guda hudu rayayyu na duniya. Wajen koyon yare ba ta da shingaye. Ita ta kasance duk da irin ayyukan da take yi amma tana ci gaba da hadda alkur'ani mai girma. Kamar ta bayyana tun tana makarantar sakandire tana tsananin son karatun alkur'ani. Bayan nan ma bata gushe ba tana son zuwa ziyarar Karbala. Ta yi bayani game da yanayin da ta shiga bayan ta isa birnin Karbala. Ta zaci Imam Hussein da kuma ɗan uwansa abul fadl abbas ta ce ta ji wani irin yanayi na musamman da bata taɓa jin irinsa ba a duniya ta ce tana tawassuli da manzan allah da sauran a'imma a dukkan al'amuranta kuma tana farawa da bismillah a duk lokacin za ta fara aiki wannan yasa take samun natsuwa ɗari bis ɗari a lokacin take yin tiyata duk lokacin da za ta yi tiyata ko wani aiki bisa gogayya da ta samu yana ƙara inganta sosai kuma tana ba da lamuni ga samun lafiyar mara lafiya ba ta da wata damuwa ko fargaba tana motsa jiki kuma tana amfani da abinci mai lafiya da kuma wasu kwakwalwa wanda a kowane lokaci take yi karanta littafi yana cikin muhimman wasiyar da ƙwararren likitan tiyata ta yi mana ta ce karanta littafi yana daga cikin muhimmiyar wasiyar da ƙwararren likita tiyata ya yi mana ya kamata ta kowane hali ka kula da mutane har ma da kashe kuɗi don taka birki kan abubuwan da suka shafi ciwon kwalwa da hana bugun zuciya da kuma hana hawan jini yanayin aiki da irin ƙaluban da kula take fuskanta da kuma yawan horo da aka bata wannan yake sawa kwakwalwa ta zama mai lafiya yadda za ta rika tunani wanda ya dace. To masu saurare gan lokacin da aka ɗiro shirin ya kawo jiki ina ga zama wajibin jalin zamun shirin a nan sai a tarbe mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa mana har shirin kammala ni ma da gunshin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 506 5486 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu wurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa Shiri ne wanda ya kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na Iraniya domin samun nishaɗi. A yau ma ɗauki da waƙan nan da wani daga cikin waƙan Iran ya gabatar ne mai suna Baharam Gudarzi. da fatan za a gyara zama domin a saurari cikakken shirin domin masu iya magana na cewa waka a makin bai ita ta fi daɗi ai saurari lafiya کریم خون تو تا که شود نثار من قرق نشات می شدم می بهار من çaramı کار من قرق نشات می شوم می شکفت بهار من ابر کریم خون تو تا که شود نسار من قرق نشات می شوم می شکفت بهار من ابر کریم خون حسن تو تا که شود نثار من غرق نشاط می شود می شکفت بهار من ابر کریم خون تو تا که شود نثار من تو kun saurari Bahram Gudarzi kenan a cikin waƙar da ya gabatar mana. Da fatan ta nishaɗantar da ku kuma ta kayatar da ku. kuma a nan ne zan jalin zamun shirin sai a wata saduwar za ku ji mu da sabuwar wakar kuma za a ci da bibiyar shirye-shiryenmu a shafinmu na yar gizo wato www.tv1.ng بر رخ عالم بکشود فرصت او در شادی در شعف از این همه امن آبادی خط امان آیت صد آزادی خط امان آیت صد آزادی Show.